masha Allah masha Allah masha Allah Allah zina iza hasabatan musibatan kalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ina taya daukakin al'ummar zamfara alhini da jaje da ta'aziyya Allah ya ji kan wanda suka rasu Allah kuma ya bawa jihar zamfara zama lafiya da ma Najeriya kasa baki daya a lokacin da daukakin al'ummar jihar zamfara suke alhimi, a lokacin manyan wasu daga cikin shugabanninmu suke murna suke tsalle suke dariya ku duk mutumin da ya murna da abin da ya faru a jihar zamfara in har baka yi addu'a ko fatan alkhairi ba wata rana ko wani lokaci za ta iya faruwa a kanka ko a kan naka ko a kan uwanka mu yi haƙuri mu gaya wa kawukanmu gaskiya allah zai tsaye da mu ranar gobe kiyama ya tambaye mu mu da ake saurare mun faɗa ko ban faɗa ba Allah ya sani mun sauke haƙƙin Dan takara na a jihar Kano shi ne zai ci zai ci zabe. Wai dan takara ta ne. Kun yi munafici za da ka zabe. Munafici ne. Dan takara ta shi ne cikakken dan takara. Wai ma dan takara na ne. Excellency Abba Kabiru ke yi su. Shi ne cikakken takara ta a wajen na hanci bangare da muke. Ai ni na dauka kasa za ka zaba. Kasar me? Kasar kasa uwar bacci a wannan jami'a na pdp ba mu da wani cikakken dan takara wanda zai kawo kujera sai abba kabiru yusuf shi ne zaɓin allah gwamnatin nan ma gado ne ba gado ba ne to kai ma ba ci kai ba to ka bar ma wanda ya ci ne Allah ya ba Abba Kabir Yusuf a matsayin dan takarar gwamnan jihar Kano shine gwamnan na 2019 ba mu da wani canji yanda Allah ya zaba mana jama'a ku 70 a jikin shi wayo Allah yaro na'am kafan ya kaje gani eh lokacin da muka dawo daga Bama ina Bama eh. yakin Bama yakin Bama an cire bullet a kafan nan ya fi cikin a kurkura dan iska ne ni eh. ah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 mutane yau kuma ana fitowa da fara'a yau ba ma fara'a na fasa me faru tun yaushe nake maka maganin ka bani kuɗi in je in sai mai dubu sai ka nake civil defense ne kai dan kwamiti ne kai yellow fifa ne ko kai ko dan sanda ko soja ba ka da wani position da ƙasa ta sa maka hannu kawai aikinka ne na sa kai da kai zaman sa ido duk macen da kuka ga Allah ya rufa mata asiri ta yi sura ta kyau zananta ya fita kwarai sai ku sa mata ido ku ɗauki karan tsana ƙarshen sunanta shine karuwa Allah ya shirye ku Ali duk lokacin da mutum ya tsaci kasa irin wannan yanayi na soyayya to babu abin da za a yi masa sai rarrashi kamata yi kararrahe yanzu a yanayin da nake ciki da ni da yaro babu mararraba wallahi ba mararraba da ni da wani rarrashe ka? kararrashe haka ba Allah sauƙi rarrashe ka kai ta yi don uban ka ka fashe ka fashe in dai sai rarrashe ka za ka Tahi? Tab. Zabin ni bai ba. A'a. Kai ka tashi ka banna a kwance? Katukan yan baki. Ka tashi ka banna a kwance? ahi ne na ce ma katukan yan baki. Wala kai suka gani suka tuce mu. Gabaran! Kai dai! Kai! Kanan Allah yanka kada tsada? Wallahi ko? Bar ganin ka da araha nan. Ba na so a ce na yi kisa na ɗauko ka daga birni na kashe. Wallahi ko? Yawwa yawwa. kana cin arzikin ka alaji yan kan gani da arzikin ka yace a alaji kai kyau kuɗi kam sun zauna <laughs> ai gidan zaman suka tadda ai talauci ma abokin zama bane Ai ina gaya maka yanzu mace ma sai wacce na zaɓa. a nan kan na ci na ƙoshi iskanci sai wanda ya mun da ma can halin ka ne tun kana mm-hmm. yaro mm-hmm. makarantar mu ne aka waya sai yadi nawa eh eh shi wai bana to na a <laughs> a gaskiya ba kai ma dai ishi ba <laughs> to ai kenan dai gaskiya oh, sorry um magana dai an riga an gama duku. eh oh oh um a gaskiya kin kwanta kuma wannan abu na ji daɗi kwarai da gaske Oh! Shit! Ita ba Abuja, babban kotu. Hanci na fa. An zingure maka hancin. Ka je ka gaya masa in ya fasa zuwa kotun. Ya ma ce. Dauke shi da tabiran. Mu za mu ga banza maka na ofi. Hanci. Je je kotun. Ina wuni. Ina ina ina wuni. Ina gajiya. Madalla. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. kai jama'a yanzu kai inna lillahi Allah ya ah! yanzu wani hindi ce wannan ko balarabiya na ce yanzu wani mutum ce wannan a matan mu sabulu ne a dinga a canja musu kai jama'a dan Allah wai ubanta ubanta garin nan duk garin nan wai ubanta ga yamma ke dade da Allah ka kai bambarwa ka ga mahaifinta ka ga tsohon ye gashi nan mallam sani fidan ka dade Allahu akbar ka san uwar ta biyu Allah sarki hey chicks ana miki magana kina ji ne hey chicks hey chicks jumana ba ki ji ne ana chicks chicks me haka mallam me zan maka duk lokacin da yake wuce ta gure na ba kya gani ina kallon ki san ki kawai nake yi san ki kawai nake ka makara ina da wanda nake so kana ji na wo dan abin tsiyawa kai ta magana a aishu mam na gama so nake in fita ina ta magana a ciki na shiga daki ba kwa na duba kicin ba kyanan na shiga falo ba kyanan dakin ki ba kyanan na shiga ban daki ashe ba ki ban daki shine ce to bari zo ban daki yes sai ka leka ban dakin zandandan da kai zindiki in toilet in akwaba ka same ni fa wallahi zai zai iya ya shiga a ah, zai leka ki wallahi sai leka ki eh alhaji dangote da Allah kai mutumin wani gari ne ainihin kai dan wani gari ne zamfara state Zamfara State shekarar ka nawa da haihuwa? 53 da uku. Ka taɓa aure? Man taɓa yi ba. Kai saurayi ne ko kuma? Ni saurayi ne har abada. Kai saurayi ne na abada. Mm. To shekarar ka nawa Sokoto? Sokoto ina da gida nan gidan ubana. Mm. Ga wannan. Ina gidan ubanka ga wannan ma? Kudu ga gidan Alu. Gidan allo. Mm. to da Allah yanzu nan garin Sokoto Eh, ka kamar ka ɗauki tsawon shekara nawa na sokoto na shekara goma sha biyar a sokoto ka yi karatun boko na yi boko zuwa wacce makaranta zulmin local gamma aji nawa ka yi form to ka kai karshe ko malamin ya kai karshe wallahi mari na an kai na dawata kuma na sagarta ne <laughs> to ga lokacin nan wani kirari ake ma lokacin da baban kai sagarta ka jariri baka san babu ba saboda jin daɗin da haka yi mm. to ko ka samu mota haka ne makaranta mm. da direba da kowa kuma any an lahadi ana kani gina mahuta yan dawo to to daga daga aji nawa ka fara ita wannan makarantar a ban ka kuma lokacin dan malikin gaba ke ba mu abinci eh Allah ji kan shi to da bakin fan nawa ka kabbar makarantar fan 1 baka ma kai fan 2 ba na'am an ka bata mari mari na an ka an ka ruwa ga bugita in wanke eh nake ban eh hmm. to yanzu kamar eh, nan ne cikin garin sokoto hmm. kana da abokai da dama da yawa manya ma kamar fuwa da fuwa ne tambuwan nauna gwamna abokinka ne abokina ne da wa kuma annu a duka ne abokinka ne hmm. da wa kuma hmm, civil staff mutane magori mutane magori hmm. shi ma abokinka ne abokin a kai gwatan yau ashe dan gote kafin maya da yawa kuma waɗanda abokanka ne na gudu to yanzu kai dan gote eh, mutumin ya yi karatun muhammadiya shi kamar kai kaya karatu na islamiyya eh, na iya fatiha na ikula la na ikula republic na ikula na nasu to yanzu Allah ko ba ka na atina bid dunya hasanatan wa qina azaban nar eh to yanzu kamar ka ba ka karanta mana fatiha in Allah ya da to bismillah a'udhu billahi minash shaitanir rajim الحمد لله رب العالمين الرحمن مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك sa'in. اهدنا صراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغلوب عليهم ولا الضالين to kamar yanzu za ka iya karanta mana ƙulya ayyu halkafiru a ah, ban iya ta ba to ƙula uzawa na iya ta to bismillah uzubillah mina ce ɗan rajin ƙula uzubabin nas malikin nas ilahin nas mai shirin allah su wasu ala nas sallar yiwu su kirgin nas na <laughs> to a ce mutumin ka to ba ka karanta mana kamar yato haka na iya to bismillah yato lillahi yato lillahi ko ah, bismillah ai ni masani ba kai eh, kore ne zai wanga